idan ma dai ba mance ba a farkon watan janairun wannan shekara ne cibiyar jinya ta fmc jalingo ta sanar da mutuwar da aka samu a karon farko a sakamakon cutar ta zazzabin lasa inda ta ce mutane uku ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan kwayar cuta hakanan baya wani dan lokaci sai kuma adadin waɗanda cutar ta kashe suka karu zuwa mutum bakwai yayin da yanzu kuma aka sake samun ƙarin adadin mutane biyar kuma da wannan alƙaluma yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar Taraba sun karu zuwa mutum goma sha biyu da yake tabbatar da sabbin alƙaluman shugaban sashen jinya na asibitin Dr. Atta Iliya ya ce yanzu ma akwai mutum arba'in da hudu da ake zaton suna dauke da wannan ƙwayar cutar to sai dai kuma Dr. Atan ya ce ma akwai wasu mutum bakwai da suka tsere waɗanda kuma ake ma zargin suna dauke da ƙwayar cutar. The 44 suspected cases we've had uh, 12 a cewarsa yanzu haka adadin waɗanda cutar ta kashe na ruwa kuma muna namu kokari yanzu ma dai akwai kusan mutum 44 da ake bincike baya kuma ga wasu uh, mutane bakwai da suka uh, gudu kuma muna kokarin ganin an komo da su a cewar shugaban sashen jinyar da ke ganin haske dr wiza inusa da ke zama shugaban cibiyar kiwon lafiyar ta fmc jalingo ya ce yanzu haka ma sun dukufa ne wajen jinyar waɗanda suka kamu da zazzabin lasar to amma da farko ya ma bayyana yadda ake kamuwa da wannan muguwar cuta ta zazzabin lasa to shi wannan cutan wato akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan to berayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida ɓerayen nan suka hau suka fi tsari a kai to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda ɓerayen nan ya yi sun yi fitsari to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama ko yana gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar kuma kamar mutanenmu wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai ba to wa'annan matakan in mutum ya ɗauka zai rage risk na kamuwa da wannan. To ko da matakai ne gwamnatin jihar ke ɗauka a yanzu? Dr. Innocent Vaki shine ma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Taraban. Gwamnatin jiya kuma ta hanzarta ta ba da magani don a kula da mutane da suka kamu da wannan cuta. Sannan kuma ta sake ba da kuɗi a je cikin ah, community samun kan kauyukan mu a ta da kan mutane. wannan shi ta yadda ake kama shi in me matakin zaka dauka don kaka kamu da shi wannan ana kan yi kuma za ci gaba da yi fata ma dai shine jama'a za su ke kulawa domin kaucewa kama da zazzabin cutar ta lasa da ke yaduwa a cikin al'umma a yanzu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya